Ƙungiyar Fulani Kiristoci a Najeriya wato Fulkan ta ƙudiri aniyar sasanta tsakanin al'ummomi don samar da zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya. Ganin yadda matsalar da ke tsakanin Fulani makiyaya da manoma ke janyo rashin fahimta faɗace-faɗace da marasa rayuka a tsakanin al'ummomi, ya sa ƙungiyar ta Fulkan ta ce yanzu fa lokaci yayi da za ta tashi haikan wajen wayar da kan jama'a alfanun da ke tattare da zaman lafiya. Shugaban kungiyar ta Fulkan, Reverend Buba Aliyu, ya shaida mun wasu daga cikin ayyukan da kungiyar ke yi don sasanta al'umma. Muna taimakon mutane a sashin asibiti, muna taimakon mutane a sashin iri damoyin da suke tashi domin sulhunta mutane da kabilu da kabilu. Muna kuma duba yadda gwamnati zai san da fulani yanzu kabilu da dama in suna magana sai su sai ba fulani baya yafewa. alhali kuma in ka karanta littafin mai sarki yesu almasihu shine shugaban sulhu to in kuma bambancin da ya kamata mu mu nuna shine mu mu sulhunta gaba wanda yana tasowa a cikin fadin najeriya nan mu yi maganinsa ta dalilin mu a daina cewa fulani su ne 'yan ta'adda fulani su suna kashe mutane fulani su ne suke kai hari wannan gaban da misali in wani ya yi maka ka sake rama wani ya yi maka ka sake rama a wurin almasihu ya ce rama ko na Allah ne kadai to iri wa'annan ne ya kamata mu da ubangiji ya taimake mu mun dan karatu za mu wayar ma gwamnati za mu wayar ma addinai za mu wayar ma sashin kirista za mu wayar ma sashin musulunci cewa fulani ba ɗan ta'adda ba ne shugaban na fulkan ya kuma shawarci al'ummarsa kamar haka jangirde hanjum woni hunde maunde hawtayinde ko a jangi a andi e jahata a andi e jaɓata a andi ko mbaɗata gam noon emi toro fulɓe e pulaku jangina ɓiɓɓe muɓɓel e goni fuu fuuna hirna woyla e fuu mbina gam mballito yimɓe e lesdi ndi na ko a jangi na eh, pullo banda tan mballitotoɗa a wallay ma ha woɓɓe ɓe andama ɗum woni lelal ngal mi yiɗi mi yottina fulɓe laatiɓe en e fulɓe laatiɓe julɓe e fulɓe laatiɓe waynaɓe shugaban kungiyar kristoci reshen jihar plato reverend soja be waran ya yi alkawarin ba da goyon baya wa kungiyar wajen cimma burinta za mu wayar da kan eklesoyi domin su san da muhimmanci na wannan kungiya na kai bishara a wurin fulani ina ba da gaskiya tare da addu'o'i da tadi tsakaninmu da juna domin a samu cikakken salama zumunci da zaman tare tsakanin al'umma da fulani in ba fulani ba zai kai shanu a gona na mutum ba in manomi kuma ba zai kama shanu na ba fulani ba to za mu yi zaman lafiya Ƙungiyar ta Fulkan da aka kafa tun shekara ta 1972 tana da shiyoyi goma sha biyu a arewacin Najeriya. Tana kuma da buƙatar ofisoshi, motoci da cibiyar horar da 'ya'yanta ta fannin ilimi daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.